auren da zai kasance masifa a gare ni kike cewa alheri ban ɗauki wani abu da matsala ba a duk duniyan nan shine matsalata ina so ki fahimce ni kuma ki saurare ni dakata ba na son sauraron komai daga bakinki hanan ya kamata ki tashi ki koma gida da wuri kafin umma ta san me yake faruwa dan wallahi idan har umma ta san kin zo nan wajen wallahi gaba ɗaya ni da ke ranmu zai ɓaci ra'ayi gani Dakata. Ka sake kira na da sunan ya. Ka kira ni da suna na Hajiya Amina kawai. Dan Allah ya yi. Kakka durƙusa mu. Bacin mutanen da suke titi sun fi ni daraja a wurinka. Zan iya jure duk abubuwan da zaki faɗa min, amma don Allah ki saurari abin da zan gaya miki. Ni fa ba zan saurare ka ba fa. Kai da ka fifita kuɗi akan zumuncin Allah da ma'aiki. yaya dan Allah ki haƙuri ki a min ki da wannan abun kaddara ce za ka iya dora ma kaddara komai amma banda irin halin ka Musa na san abun duniya dan Allah umma dan Allah umma dan Allah kai Ahmad ka ka ƙara sa mun baki a magana ta idan ka kuma sa mun baki a magana ta sai na ine maka ka shiga duniya idan har baka ji ciwon abun da ya aikata maka ba to ni ina jin zafi a matsayina na mahaifiyarka mutumin da ya fifita kuɗi akan zumunci? Yaya, ɗan Allah ke yafe mu. Abu ɗaya za ka gaya min in yafe ma sai ka gaya ma duniya cewa ka janya auren Habubakar da Hanan. Ka kuma mai da shi akan Ahmad. Idan har baka aikata haka ba, babu ni babu kai har abada. Amma yaya auren nan gobe-goben nan za a ɗaura shi. Ko yanzu za a ɗaura shi, na dai riga na gaya maka. ta je a warware shi a mayar kan Ahmad. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yau ga ragowar faizin. Wara. Manaja. gwara irin wannan yawan sayanin haka sai ka ce zan sai ka zan ban garin gaba gida? daya a to ai ko baka ba garin ba wanda ya gun an gwance ai ganin zawa wahala yake zame kuma saboda nan an gwance dan Allah da annabi shi kenan sai ka zo ka tana mun takardu a gaba sosai kuwa sosai kuwa manaja akwai abu da yake damuna idan har na ɓoye wa kowa kai bai kamata ce na ɓoye maka ba wato manaja wannan karan ma zan yi aure ne irin wanda na yi a baya wanda yinsa da na yi yasa har yanzu abubuwa suke bibiya ta kana nufin irin na baya ne wanda ba ta son ka ba ka santa wannan karan ni ne nake santa ita ba ta sona ba ta na ko gani na ba ta ƙaunar yi wallahi manaja da a ce ban kamu da santa har wuya ba wallahi da na haƙura da ita dariya na baka ne <laughs> ba dariya ka bani ba kalmar da ka faɗa ce ta ban dariya tun muna yara ban taɓa jin kafarta kana son wata 'ya mace ba sai wannan karan so ina ganin a tabbas akwai alkhairi a cikin wannan domin sai ya bambanta da wancan Allah manaja Allah ya kada kuma ka sanan sakankance shi ka sakankance kawai Allah wallahi <laughs> to Allah ya samu dace amin da nabi ruwan mu ga sun ce lauje cikin yadda in ban da dan yau ma menene me za ka tsinta a cikin talaka ko kyau din ne ma shine fa kudin fa yafi yaron kyau ai ko bari ne mai kudi ga lake dauka ah, to kyau ake duba a wannan na fi san me wallahi yanda ta a gaskiya ina bayan wannan yarinya ke barin ga yami ita ta san abin da ta hango barin ga yami ke maybe wannan mai kudin ma bai da wani alkhairi to kai yayi alkhairi mana inda ta samu gado ba eh, shikenan ba yanzu in ya bari ya bar abubuwa daloli ya bari rububunta zai ga ana ba ina dawo wata haifiya ta aure yaron ba ba za ta yadda ba Allah dan ana son yana mutuwa ta kwashi daula shi. To sai ta je ta auri wancan dan malam shehu. Ah. Din da jarabai biya ce. Allah ce ba zai arziki ba ne. Kan ta sani ko sai ta mutu zai arzikin wani fa arzikin sai a lahira. Gaskiya an taba wannan arzikin ta banza. Hai wannan uwa ta ta yi sa'a. a ah, sa'a gaske. shi yasa nake sani ni mata ta dan tattaso in bi in samu kin san wani abu mm. to ai uwar da ba haka take ba har ta fara zama ruwan hoda yanzu ki duba ki gani a cikin larabawa yanzu ba za ki zabe ta inda alaikum salam amarya uwar amarya

ni wallahi jikina ma yayi sanyi dan Allah na san na riga na san halinki za a iya yin bikin nan ba tare da kin sanar da ni dan Allah ki gaya ya ba an ce an fasa ba wannan ba na so na ke yarinyar ta samu gidan jin daɗi kamar inda take ta samu. <laughs> Kura fai ke tura, kura ma ba ta shi ah, ah, ba. Allah! A a a talauci gaskas take ah, ya da. Talauci? Ai ana yin addu'ar amma ta ma da ai ke ne kawai. Sai da ku ya da ma ya kidan ba ta. Ai yanzu wannan halin naki biki daina shi. Wallahi ba Ya haka kawai ina ganin arziki tsiya za ta ja ah, ni. Ai tsakaninka da talaka sai aike sai gini. Ka kira shi ka aike shi ka kira shi maka gini. Eh, shi To aka ce fa da ka da ka da ka haifi gwamna. Gara ka haifi matar gwamna. Jiniyan nan da ke za a rika zagawa. Amma kika haifi matar gwamna kin haifa a wasu. nan ta dinga samu. Dala kin yi kuɗi fajiya. Ruwan mu da wata zancen dala. Au haba. A to ba komai. Ni da talaka sai dai yayi nan in yi nan. Ki ba shi kawai. Yana yin gabas ina yin yamma. A dalilin me? Mm. A'a. Ga inda zan ci in yi wahala. In canza eh. kamanni. A baki ba. Hajiya dan turo wata ta ɗan kawo mana miya kaɗan. a dan kara ba. Bari in je in duba gani idan da akwai mm. ragowar miya dan miya ce yau ki gani mm. yanzu gidan asuba usani fa. Ai dole mutane kwano ɗaya ta turo miyan na aka zuba. Ai dole ne ai dole ne. Wallahi ai abin dangi. Abin dangi. Bari in je in duba. kyau mun cika ki. Wai wai kin ji ba ta. Kin ji munafika. Eh? Me yasa bata ba dan malam Shehu ba? Munafurci ne. Da ga shi talaka takalmin sa ne ya zunzuɗe. <laughs> Amarya kenan. Kin ga wai amarya da. To na me kukan me? to ne ma dai shi ne ai zan je zan je ni kaman wannan gidan kukan me zan yi a wallahi ba zan yi ah, kuka ba eh su na kuka ta yi kukan <laughs> Allah sarki kuka rabuwa da gida take yi ki san dama ai amare haka suke kuka ba dole ta kuka ba tana so a kai ta gidan mijinta da wuri ai dole ta kuka a'a A'a to me rage me kuke nufi? Allah sai na ku. Me na ku ranan farin ciki. A'a dole da kuna da iyaye. Wa irin ai tunanin ko na rabuwa da gida. Ai a'a na jin daɗi. Gaskiya abu ya ba. Ko da ke ci ba za ki yi kukan nan fa. Ha kun daɗi na ta rabu da iyaye ba dole ne zan yi ranan farin ciki. Ya ba za a A'a ke kuma za a tafi gidan daula. Ai wannan gidan ai ba zan yi kuka. Ha

da gida irin wannan abin farin ciki ne za a tafi mu dinga birni a ke mu tafi ina za ku je sai mun fito to to shi ke mm. eh, eh, amarya yanzu me abin da kika yi abin da kika yi me yake nufi kenan so kike kawayen namu su gane ciwon ba wanda kike so kika aura ba me haka haƙuri zaki kawai a ra'ayi riga ta tabbata ra'ayi riga Assalamu alaikum. Assalamu ah, alaikum Ma. Ma. Ya na ga je ko ina ba haka. Ina za ni? haba amma ana biki a gidan kawo musa ya kamata a ce kin je je gidan musa je gidan musa ashe baka da zuciya ya hana ka tasa sannan kuma mu tashi mu ɗauka ba mu tafi gidan biki to to kai ki manta kawo ba shi ya ɗauki ne kai ni ne je koya min ayyukan nan to kuma yi maka rashin mutunci ya hana ka 'yarsa dauke ka kai ka gareji ai morarka ike yana morarka ai ni da Musa har abadan abadina har duniya ta nadi ba ni ba shi zumuncin mu ya kare na sa kafa na shure umma matan mutum Allah ya riga ya rubuta ta alafil mafus dan Allah dan annabi umma ki hakuri Allah ya riga ya kaddara hanan umma ba mata ta bace ki janye wannan gabar umma ki hakuri ki tashi ki tsaye bikin nan kaga Ahmad zumunci fa babu shi na gaya maka babu zumunci ba tun da ya hana yarsa in haɗa da ɗana wallahi babu zumunci musa ya jini na to ni ko me zan yi da musa ba ni ba shi na kuma gaya maka ba kai ba musa ba iyalinsa har abada in ba ka da abin da za gaya maka ta cika tafiya ka ka bani waje ba ni ba musa na sake gaya maka na sake jaddada maka shikenan kowa ya kama gabansa zumunci ne tun da bai yi shi a duniya ba zai yi shi a lahira ni dai Allah ya san na son zumunci tun da nake son ɗauki ɗana in haɗa da yarsa to tun da ya ce ba haka ba na shi kenan ka tashi ka tafi baka da abin da zaka gaya mu ba zan haƙura ba ba za da biki ba to na ga kana rawar kafa dakata kar ka kuskura ka je gidan bikin nan fa kar ka kuskura ka je gidan bikin nan na kana rawar kafa zaka tashi ka tafi dan baka da zuciya ehe Allah zai baka wata wadda tafi wannan ma kar maka je fa ina fa tabbatar maka kakka je gidan Musa ba kai ba Musa ba ni ba Musa hatta iyalinsa ba ruwanmu da su ehe Musan me Allah na tuba aikin da kake masa ba moraka ike ba da baya moraka kwa daɗe haka kuma don rashin adalci da rashin zumunci ka gama masa aikin ya hana ka yasa ni dai gaskiya gidan na ya burge ni kun ga ɗakin tsohuwa kamar ɗakin budurwa gida sai taron abin kunya za ki ce sai ƙaryan tsiya ba su san koma ba sai ƙarya tarin abin kunya bal a cikinsu in gaya miki to menene kuma na abin kunya daga yabo kin ga shegiyar hmm? ta ce shegiyar sannan azumi sannan da kokari ina jin ki sarai abubuwa da kike faɗa da kunnan nan na na ji abin da kike faɗa hajiya abin da ya kaki kenan ki zo gulma a dan hira tsaya muna yi da su eh. wai kar in basu su kare eh hira kuke yi da su kike nuna masa yarsa ta fari abin da ya kawo ki kenan kika zo kika same su kike zayyane musu zance ko hira muke yi hajiya sai ce wallahi ban ba rufe min baki ba sai na zo na tsintsinka miki mali kuma sakon da ba za a bayar ba kin ji ko ki je ki gaya wa hajiya ta zo da kanta ta zo ta karba in gaya mata abin charra da kike so kike gaya ki da baki hakuri hajiya ni ba wani abu na faɗa ba ya ne ya ne ba wani abu na faɗa ba ai Allah ne ya kaddaro za ta fito a haka kuma ta fi karfin ki munafuka ta ira kawai hajiya za ta zo ta same ni in gaya mata abin da kike waje ta gulma ke da aka aiko kawai ki zo ki samu mata shi kenan ki dinga kwaye musu zance to hana kamar yadda na gaya miki a kwanakin baya da suka wuce to yanzu ma abin da zan faɗa miki gafarar ki zan nema kuma ki yi haƙuri da aura miki sadiq da na hanan ina so ki san sadiq yanzu ya zamto miji gare ki haƙoƙinki da tarbiyyarki gaba ɗaya sun koma wuyansa to ki zamto mata mai ladabi da biyayya ga mijinki idan kika yi haka to zan ji matukar daɗi da yadda abubuwan nan suka kasance sannan kuma ki rungumi ƙaddarar da allah ya ɗora miki hannu bibbiyu kuma hanan zan zamto cikin baƙin ciki in har kika bujurewa kalamai na abubuwan nan da na bayani wa alaikum salam na'am eh dama na gama ne ma na gama ne ma je Allah miki albarka sun to har yanzu ana nan ana ta faman kukan yaki karewa a nan ki saurare ni ki ji abin da zan gaya miki na ji duk maganganun da kuke yi da ke da ƙawarki zinatu to ina fatar nasihar da mahaifinki ya miki ya danna abin da ta gaya miki saboda haka zaman aure dan haƙuri ne gina yi bari na bari shine zaman lafiya duk abin da mijinki ya ce baya so to ki bashi bari na har abada duk abin da kika san yana so kafin ya ce yi min to yi kokari kika kin yi shi kin ji ko Allah ya miki albarka ubangiji allah ya baku zira'a mai albarka allah ya albarka a ciki allah ya albarka a ciki a daina kukan haka ya isa ya za a yi a yi haƙuri tashi mu je ana can ana ta fama jira gashi ne gashi ka na ga kamar ka haɗa ma aikin wallahi oga dama ai aikin na gama ba wahala ahmad dan allah ka ban hankalinka da ce za ka cire wannan damuwar da ke ranka ahmad da ka ba haka da yanzu garejinmu ya ba haka ahmad da mun samu mutane suna zuwa mana wannan garejin wato oga gaskiya damuwar ce ta sa na baro wancan garejin na zuwa wannan garejin gaskiya oga ba zan ɓoye maka ba ina son hana ahmad da za ka daure ka fadda ita daga ranka da ka samu wani waraka a ranka ahmad ka daure gaskiya ne na ji daɗin zancen ka allah da zan yi salamu alaikum a'a amin wa alaikum assalam ah, yau manyan baɗi ne a ina yi lafiya ƙalon ƙalau ina gajiya lafiya ƙalau dama abinci na dafa miki shasa ne tattaki na kawo miki to an gode Allah ya miki albarka ba a gajiya Allah ya albarka Allah ya albarka an gode wallahi ya kuma muka ji da haƙuri haƙuri me hanan ta je ta aure alhaji Sadi ab haka aka yi hmm. ai ta kira ni a waya ta hmm. ce min ta samu mai kuɗi ita ba za ta aure Ahmad ba. Hmm, ita uban nata kuɗi gare shi? To ai ita da ubanta suka haɗa kai suka aure shi suka ce shi yana da kuɗi. Su ma dai ba kuɗin gare su ba faƙara'u ne ba su da komai. Uban nata ba na ba ne? Me suke da shi? Me ban sani ba na san komai. Kiya amma ba su kyauta ba a yanda dai kuke da su. Kansu suka yi wa. Mu ba su yi mana ba. Allah zai musanya mana da alheri. Wallahi. Ai haƙuri. ai ta haƙuri ba rana koma an gode Allah ya miki albarka an gode an gode ai wallahi ina da raina wallahi Ahmad sai ya auri wani yarinya to da me da me tafita ga yarinya dirarriya kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa ai in Allah ya yarda in dai ina da raina ba mutuwa ne kai ko mutuwa ne in Allah da sai na gaya masa kafin ajali isaukan mun ya auri wannan yarinya ga yarinya kyakkyawa da rariya ai albarka gashi ma tun bata shigo ba yau ta kawo gobe ta kawo gashi ba zato ba tsammani kyautar da Allah yake so ya gari tafiya kalmar lafiya ya kuma muka ji da haƙuri to ba da za haka Allah ya kaddara hmm. ba don karkace ne maka gulma ba ka san duk duniya hannun ba ta da kawa kamar ni ko haka ne to tana sanar ta je ta aure shi wai kina nufin da Allah da gaske ne da gangan hannun ta je ta aure shi da ba ta san shi za ta ringa zance da shi ne in kun haɗu kuma ta ringa yi maka kuka wallahi da gaske nake maka haɗa baki suka yi da iyayenta suka je suka aure shi saboda yana da kuɗi in abunka yanzu hannun da mai tafi ne kin gama eh. eh to waje ai da ma maza kuwa ka kuke inda ake son ku ba nan kuke zuwa ba sai inda ba a son ku ka fito ne? Wallahi na fito. Barka da asuba. lafiya. Lafiya Ya ayyuka. Ni zan fita. Allah a samu dan abin da za a dafa wa ummi. To. Eh. Sai an jima. To yake faruwa tsakanin su matsala ce tsakanin su su biyu tsakanin yaya da kanwa kai bai kamata a matsayin ka na da a ce ka sa kanka a cikin ta ba magana ta gaskiya fa gaskiya ne amma ina son ka gane kar ka manta da umma da kawo sun fi kusa kuma ba wani abin da yake tafiya a cikin al'amuran nan wanda baka sani ba a matsayin ka na abokina aminu ahmad sanin cewa sun fi kusan na ga yafi dace kai ne zaka dinga gaya umma abin da ya dace akan wannan abu ta yi kai ne zaka dinga nuna mata hakan bai dace ba domin idan aka ci gaba da wannan tafiya fa in suka shirya kai ne fa baya fa ba haka nake nufi ba kar ka manta last time fa na faɗa maka na ce maka duk wasu abubuwan da yake tafiya kawu ya riga ya gama abubuwan da ita kuma umma ta ce ba ta son wani alaman alaka da ra'ayi da a ce da yau umma ta yarda za a yi wannan alaka ba matsala bane ni ba damuwa bane a wajen Ahmad kada ka manta a garejin nan da nake maka magana har kullun a sa daga ni sai kai ne wanda muka fi kowa iya aiki a wannan gurin na san baka nan to baka nan ya kake tunanin zan tsinci kaina aikin da nake a gurin abin da nake so da kai munzali. kai kokari ka ci gaba da mintanin garejin nan kamar ina nan abin da nake so da kai munzali, kai kokari ka ci gaba da wannan aiki a gareji ka dora bai dame ni ba ni ma zan bi ka inda hukuma in ya so sai mu tare a can dan ba zan iya ba to kar ka manta fa yadda nake son kawo a zuciyata da wallahi har yanzu ban sauya ba ko kaga idan faɗaki ya riga ya tashi ban ga amfanin a ɗauko ragaya a rataya ba kai na sila ta ta zuwa wannan garejin da haka Allah let's go let's go kai hakuri mu je Hajiya baki ci komai da sassafen na maki ce kin koshi hmm? na ce miki na koshi ko dole ne sai na ci abincin na koshi kana gani na da bakuwa ba za ku gaisa ba sannu dai bai kamata in na zo ne ina so amin aiki a ringa janyo da ka wannan sai a janyo wannan da ka kawo wannan sai a kawo wannan yanzu ka ce brimbox an zo an ce min gyabos na zo